أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليا سكارة كبتها كألا أمر السلسلتي يقوى ثلاثين سلم على حسين حليسا بن محمد بشير سنفرسا لبيالسا لبني سنفرسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا لبيالسا barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masallin bilal bin rabah nan GRA garin Kebbi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa irin wannan rana ta Lahadi yau ta dace da ashirin ga watan Jimadar Saniya hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wata ta dace da ashirin da biyu ga watan sha biyu miladiya da ashirin da Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon zuwa domin ci gaba da karatun wannan littafi na al'aqidatul wahawiyya na babban malamin musulunci allama al-hafiz Ja'far al-Tahawi Allah madaukakin sarki zaman mu na ƙarshe mun tsaya a bakara ta hamsin da shida inda muka yi magana a kan tsaki da malam ya yi ma ahlul salam a kan abin da ya shafi ƙur'ani da kuma tabbatar da siffan Allah madaukakin sarki na magana kamar da ya tabbatar yau za mu tashi a fakara ta hamsin da bakwai insha Allah ta'ala wannan fakara ana abu ja'far al-fahawi yake cewa ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله yake cewa daga cikin aqida ta ahlus wal jama'a sun aqidan mu wala nukaffiru ahadan min ahli al bi dhanbi ba ma ta wani daga cikin musulmai masu fuskantar al-qibla su yi sallah kawai dan sun aikata wani zunubi malam yastahillahu matakar bai halatta wa kansa wannan wannan bagara mun yi shara zuwa gare shi a bagara ta hamsin da hudu na malaki wani musammi ahala jibilatina musulmi na musulmi na damu bi maja a bihin nabi sallallahu alaihi wa sallam a sharifi inda malaki duk wani daga cikin ma'abuta alkiblan musulmi sallar alkiblan musulmi sallar mana kiran matakar sun yarda da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kuma suna gaskata duk wani abu labari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bakara ta hamsin da wannan ta hamsin da bakwai malam shi ke tsara tabbatar da wannan aƙida kamar da muka sani jefi aikin zunubi shi ne a ce abinda Allah madaukakin sarki ya hana ya ce kara yi. Kara uku akwai zunubi mukassira, akwai zunubi kabira akwai kuma sagira akwai zunubi wadda in mutum ya yi ana sa ran yau da gobe wasu abubuwa da zai rinka yi na ibada zai zama sanadiyar kankaran waɗannan zunuban ko da bai istighfari suna kira da fagashi su ne wanda Allah kwanci sarki kira su su suratul najmi da allama alladina alladina yajtanibuna kaba'ir al-ithma wal fawahisha illa al-lam Allah yana siffanta mutanen kirki ce daga cikin sifofinsu suna nisanta manya-manyan ayyukan zunubi ne kaba'ir al-is wal fawahish suna nisantan albasha illa lama abinda ba ba su isa su bari ba shine allama, sune tsagari abubuwan da ba a rasawa ga dan adam yayi wani lokaci bai sani ba wani lokaci bisa kuskure wani lokaci bisa mantuwa wani lokaci bisa tsari na fitintunu na zaman da ya tsinci kan shi yanzu misali a wannan zamanin ne a wannan zamanin zai wuya ke kana rayuwa a wannan zaman kuma ka yi sati ba da tsaraici amma ba ka ga tsaraici inda ka kai kanka ka gani ba za a gani a kan hanya za a gani a gare ni za a gani a tv ya cikin ka, za a gani a wayanka ka buɗe intanet kai kila ma wani karatu kake nima amma za a bijiro maka da da shi to waɗannan waɗanda suke bijirowa wadda ba kai ba da nufin ka aikata laifin ba ka aikata su ne allaman su irin waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya fara cewa in wannan hasanatin yusib mu yana aikata ayyukan alkhairi yau da gobe suna zama sanadiyan kankaran irin waɗannan su su ne irin zunuban da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayanin ko mutum yana alaula kowace gaba in ya wanki zunubin da ya aikata da wannan gaba yana fita da ruwan ƙarshe da ya shiga a wannan gaba su ne allaman an gane waɗannan ayyukan alkhairin da mutum ke yi سنة كي زما سنديا الله ياجي وأن نعلم سنة الصغير أنجاني وبايم سو أقوي الكبائر الكبائر جم إلينا كبيرة سنة بابا ليش بابا ليش بابا المصدر في تعريف الساق كي يجوّل ليه ودا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا سنة جمهور hukumar mai aikata wannan laifin ya wuce kuma ga Allah ko kuma sun a duniya an akwai prescribed punishment akwai wani haddi da aka sanya wa mai aikata wannan laifin a gani a ce wanda ya aikata laifi kaza Allah zai masa kaza kaza a ran tashin alkiyama ko ce wanda ya aikata laifi kaza yana da hukunci kaza ran tashin alkiyama waɗannan laifukan su ne shi su ne ko kuma a duniya Allah maɗaukakin sarki ya ja layu wani nauyi na punishment da za a yi ma wanda aka kama da wannan laifi waɗannan laifukan su kira da alkabari to su kuma abin da ke kankare su shine tuba da istighfari in wanda akwai haddi ne a kai kuma aka kama mutum kafin ya tuba to abin da zai kankare mishi wannan laifi shine yi masa haddi misali mutum kan fashi sai aka kama shi za a mishi hukuncin fashi hukuncin da shari'a ya tanada a yi maɗan fashi sai ce na tuba walƙali ba zai ce a gyare shi dan ya tuba ba a dole sai a mishi wannan hukunci so da an riga an kama shi kafin ya ce mai ya tuba amma in yau ne ake hira sai ka ce ai shekaran da ya wuce masu wana su da suke fashi a hanya kaza amma yanzu sun tuba kila ma su limami ne kila ma su mai karantarwa ne to ba za mu hukunci so da Allah ya illa ladhi yatabu min qawli an taqdiru alayhi so da ya riga ya tuba kafin aka zuwa galibi to ba za mu hukunci a hanyar. to waɗannan tuba ko kuma zantar da hukunci akan su shi ke kankara wannan laifi wannan za kira da alkabari kuma cikin alkaba'ir din akwai waɗanda su manyan kaba'ir din su ne mukaffira waɗanda laifi ne amma in mutum ya aikata wannan laifin bayan kasantuwar shi yana da zunubi kuma yana fitar da mutum daga musulunci ya sa mutum ya zama ya bar musulunci kwata-kwata su ma akwai waɗanda an bar mutum tsakanin shi da Allah ya mutu a zai tarar da Allah akwai waɗanda kuma an ba da specific hukuncin da za a yi musu a nan duniya misali mutum sai ce ba zai yi sallah ba zan ƙara yin sallah ha ya ce ba zan ƙara yin sallah ba zai a kamo shi a sa ya yi misali sallah a azahar bai yi ba halla aka ta zo za ta gwada mishi wa'azi sai rana ta zo za ta faɗi kaga lalurin azhar da la'asar gidon a sake jami'in kuri in ya bari rana ta faɗi har magariba ta shigo bai sai a kashe shi za a kashe shi ne a matsayin yayi ridda ya bar musulunci a gani za a kashe shi a matsayin yayi ridda ya bar musulunci ko ba za a kasa sallah ba ba za a masa likafa ne ba za a binne shi a makabartar musulmai su da ai yayi ridda ne kaga kadira ce amma kuma tana sama da wani sauri yanzu bayan hukunci kuma mutum yayi ridda misali akwai wanda a'a tabbas rinde ne amma kuma an bar mutum tsakanin ya je haɗu da Allah sai mutum ya yi iskilanci da wani abu da Allah maɗaukakin sarki umarni da ayi Allah ne umarni da ayi abu amma sai ka mai da wannan abun abun wulakanta abun yi masa dariya misali an gane shi kaga wannan ridda ne saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin sunan tauba yin izgilanci mai da wani abu da Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi sai kaga me yin sai kaga mai da abu da yake yin dariya yana sa ce zo ba Allah ya kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani Allah ya da Allah da manzansa da ayoyin Allah su ne izgilanci kuka mai da shi abin dariya kada ku bada wani uzuri kar ka ce wai kana yi wasa ne Allah ke fasan jin wani kana yin hakan ka kafir da bayan da kana mai imani akalla a gani to amma wannan babu wani prescribe hukunci da Allah madaukaki sarki ce ma a maka a duniya Allah ya bar maka kai shi ya handilin kai shi da kai shi ka kaga ba za ka zauna lafiya wannan anwa categories kenan na na na lebuka ahlus sunnati wal jamaa in kai kategori na biyu da na farko sagair kenan da kabari wanda ba mu kaddara ba kawai dan ka aikata yanzu misali sai mutum ya je sata ba a ce ya zama kafiri dan yayi mai dan yayi sata sata laifi ne amma ba za a ce ya zama kafiri sai in shi yayi satan amma a zuciyarsa ya da cewa satan nan ba haram bane halal ne to yanzu ya zama ba musulmi ba saboda halatta abin da Allah ya haramta ba don saka an fahimta wana ba ya zama ba musulmi bane saboda ya yi sata a ya zama ba musulmi bane saboda ya halatta yin sata an fahimta ku yanzu wanda ke wanda musulmi ne mai shan giya in ka tambaye shi menene hukuncin giya me zai ce maka zai ce maka haramun to bai zama bai zama kafiri ba har yanzu musulmi ne har yanzu dan mu ne musulmi in ya mutu za a masa wanka a masa likafani ne a miki sallah a binne shi a makabartar musulmi kuma a mishi addu'an Allah ya ji kai shi ya gafarta mishi so da ya da cewa shan giya menene haram amma inda zai ce eh Allah ya haramta shan giya a Qur'ani amma shi bai da haramtawa ba shi bai kamata a haramta giya ba giya halal ne yanzu ya zama kafiri ba dan ya sha giya ba sai dan ya ce me giya halal wannan ita ce aqidan ahli sunnah wal jamaa an fahimta ko to aka kafin ahli sunna a ka'ida a ce wane ya zama ba musulmi ba akwai shuru akwai sharuɗa dewa wanda sai an cika ayin fulfilin kuma musulunci bai bar abin hannuna ni da kai ba mu ne mu kalli wani mu ce wani tun da ka aikata kaza ka zama kafiri musulunci bai ba mu wannan iko musulunci ya ba da ikon nan ne ga hannun jagoran musulmai wanda musulmai suka yi ta shine jagoran su an fahimta ku yawwa kamar a arewa yanzu ai musulmi musulman arewa a aikace sarakuna su ne jagororin musulunci ko? sai kuma alƙalan kotunan shari'a musulunci misali to su ne kawai suke da hurumin in an tabbatar an kafa maka hujja sai su declaring to daga yau wani arni amma ni ba zan faɗa ba amma kuma duk wani wanda yake da ilimi mai karantarwa wajibi ne akan shi bayanin laifi iri kaza kafirci akwai bambanci daga ce laifi iri kaza kafirci daga ce wani ka zama kafiri dan kai laifi iri kaza akwai bambanci yanzu ka faɗi hukunci ne ga mamme umuman amma ayyana wani dan yayi akwai wanda zai aikata laifin kafirci ko bai zama kafirci ba saboda wasu sharuɗa da bai cika ba kila bai sani ba misali ko a'a shi yana da wani dalili wanda ya shige masa duhu da ya nuna masa halaccin wannan abu to dole sai an bayyana masa an faɗakar da shi an nuna mishi beyond any reasonable doubt tukun sai kangare tukun sai a ɗaga shi gaba sai su kuma su zantar to shine abin da wannan fakara yake mana magana ce mu musulmai ba ma kafirta wani daga cikin masu sallah su ne waɗanda suke fuskantar alƙibla don sun aikata wani zunubi matuƙar ba su halalta wannan zunubi mu karanta abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa sai kuma karanta wasu ayoyi da hadisai da yasa ahlus sunna suka kafu akan wannan wannan wannan fahimta malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa yani istihlalan qalbiyyan e i'tiqadiyyan yana nufin halattawa da duk mutum yayi kafirci zai sauka akan shi ne halattawa na yadda a zuci halattawa na yadda a zuci me yasa ya faɗa ka yace wa illa fa kullu muslimin mustahillun li dhanbihi amaliyan yace inda ba ana maganan halatta na zuciya bane ai duk wanda ya aikata wani aikin zunubi ai yana jin kamar ya dace yayi ne ko ba ka bane ai shi yasa lokacin da yake wannan zunubi akwai wanda inda zai gaishe a wajen aikata zunubi zaka ji ya ce shi wani hadda kai ko ba ka bane yana ganin kai bai dace kai ba amma shi ya dace ne yayi kaga aikata kamar ya halatta ne amma a zuciyar shi yana jin cewa abin da yake fa menene laifi ne shi yasa yake ganin kai bai kamata ka zo ka yi ba kai ya kamata in kaga suna yi ne ka musu bi ka musu fada sai kuma a ganka a Ya ce ai murtakibul lahu ce ai ya halata ne aikace saboda ai ya yi aiki Ya ce walidhalika fala budda min at-tafriq bayna al-mustahil i'tiqadan wa huwa kafir ijma'an wa bayna al-mustahil 'amalan لا اعتقادا وهو مذنب يستحق العذاب اللائق به الا ان يغفر الله له yake saboda haka ya zama wajibi a bambance tsakanin wanda ya halatta a zuci har zuci ta yadda da halattin abin da yake yi da wanda kawai aikatawa ne ya yi. wanda ya aikata ne amma zuciyarsa ba ta yadda da cewa abin da yake halal ne to shi wannan ya cancanci azaba irin azaban da ta dace da shi sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi kaga zai shiga karkashin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ga dama ya ta cikin shi yasha shike thumma yunjihi imanuhu khilafan lil khawarij wal mu'tazila sannan imanin sa zai iya kubutar da shi a filin alkiyama wannan kuma ya saba ma abinda al khawarij da al mu'tazila suka tafi a kai su al khawarij da al mu'tazila suna da wata aqida aqidar su ita ce duk wanda ya aikata kowane irin zunubi ya zama kafiri kafiri kuma wanda in ya shiga wuta zai dawoma har abada ba zai fito in ka zo ka fahimci suwaye kawari shine ka boko haram misali su duk wani wanda ba su wa musulmi ba ne yasa ana sallah za su sabon aiko to da su ba su yadda cewa ku musulmai ba ne ba su yadda ba so da ko mai ko in kai ƙarya so ne ka zama kafiri ko za ka shi ko ka zama halalun dam da su da mu'tazila wani dan wayo ko da mu'tazila suka yi shine suke cewa a a duniya ka bar musulunci amma baka shi zama kafiri ba kana tsakiya shine suke kira almanzila bainal manzilatayn amma kana tsakiya amma kuma a lahira suna tare da kawar cewa in mutum ya shiga wuta zai dawo kaga bambanta na duniya ma bai da amfani ke bai bai amfani wannan shine aqidar da boko haram suke kai shi ga abin da suke suke su kashe musulmai a masallaci su yi kabbara kuma su yi sun yi jihadi so da aqidar da suke kai ke wannan sa ma aqidar ahlus sunnati wal jamaa yau shine ma dai ce alladina alladina yahkumuna yuhakkimuna alayhi bil khulud fil an-nar al-khawarij da mutajila wanda suke yin hukunci ma mai aikata wani nau'i na zunubi cewa zai dawoma a wuta yake wa in ikhtalafu fi tasmiyatihi kafiran aw munafiqan duk da cewa su tsakanin su tsakanin khawari da mu'tazila sun yi sabani a tsakanin su wajen sanya ma wanda ya aikata zunubi suna khawari suna ganin kafire ne mahab a duniya mu'tazila suna ganin munafiki ne shi ya bar musulunci amma bai shiga kafirci bai na tsakiya yake wa qad nabatat nabitatun jadidatun اتبعوا هؤلاء في takfirihim jama'iril المسلمين rukusan wa qurqusin yace kuma daga bayan nan Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani ya gyara a wannan zamanin yake daga bayan nan kuma an samu wasu kuma da suka wasu da suka kirkiro wasu sababbin haihuwa waɗanda suka suka suke bin irin ra'ayin hawari da mutadila waɗanda suke kafirta dukkan musulmai da shugabannin musulmai da waɗanda ake shugabanta shi za ga aqidan boko haram za ga sun ce ka kai kafiri ne me yasa kai kafiri so da kai da kaje kai zabe kuma ai zabe demokrati kafirci to aka wanda ya da zabe shugaba ta hanyar demokrati ma ya zama mai kafiri to aka hajinin ku ya halal. kaga maganan farko tabbas gaskiya ne demokrati kafirci babu wani mai bai musu akan wani ba wanda yake musu cewa demokrati kafirci to amma duk wanda ya aikata kafiri yake zama ya zo wani wanda ya aikata kafirci yake zama kafiri inda ahlus sunna su saba da su akwai abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin makka lokacin da ya fara da'awa ya yi shekara goma sha uku yana tawafi a ka'aba a ka'aba akwai gumakai ɗari uku da sittin amma kai ke zuwa ya tawafi gumakai na ɗari uku da sittin shi yana tawafi na musulunci kafirai fi nafsul waqt kuma suna dawafin su na na kafirci duka kuma a guri da ha me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin haka ko bai ta da ruwa sai an rusa a gurin ba so da lokacin yana da rauni a lokacin yana da me rauni shine bambancin ahlus sunna da su kin ahlus sunna suke cewa wanda ya shiga wannan tsarin amma abin da ya shiga da shi da manufan in an ya samu dama zai canza tsari misali mafhum to kaga wannan ba za ka mishi hukunci da wannan wanda ya shiga tsarin ba da nufin ya samu dama zai canza ba ya yadda hukuncin Allah har ga Allah har zuce shi ne hukuncin dini ba ya fi na demokarasi amma ya shiga da neman tuwo shi ma musulunci ba bai san mashi hukunci da kafirci sun daga hafiz bin abi balta hafiz bin abi balta musulmi ne yana tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama zama da musulmai yayi meeting da su aka shirya plan yadda za a je a kai wani hari makafirai Hatib bin Abi Balta a sai rubuta wasiƙa ya rubilin wani bangare na tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ma Qurayshawa a Makka mushrikai ya ba wata mata ta tafi da sakon tana hanya Allah maɗaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda kuka tattauna din nan Hatib bin Abi Balta'a yayi revealing wani bangare na abinda kuka tattauna ya bayar a kai garin maka sura ka tura a karfi a kwato wannan takarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sayyidina na ali da wani daga cikin sahabo wanda ramar da sunan shi yace ku kama hanyar maka ko in kuka je daidai guri kaza za ku tarar da wata mata akwai takarda a hannun da ku karko ta ku zo mu'jiza annabta irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan ba tana zaune bane ba tana tafiya ne ita ma amma nabi ya faɗa musu inda za su tarar da ita lokacin sun suka bar maka sun suka bar madina tana tafiya suna tafiya amma annabi ya faɗa musu a ina za su haɗu suna zuwa daidai gurin suka ganta suka tsaye da suka ce ba mu miƙa mana ko haka suka ce ba mu ta ce me zan ba ku sai na lece takardar da aka baki kai mu yarda maka ta ce ba wani takarda ya ce ke annabi ne ya yi ko ko ki ba mu ko miki tsarara sai mun fita da takarda annabi zai tashe mu tun daga madina kawai haka babu takarda a wuri Allah ya kima da ta tabbas maganar ba ta wasa ba ce ta ce to kau da idan ku suka kauda idonsu ta kwance dan kwalin ta kwance kitsan ta zaro takaddan a kasan kitso ta miƙa ruwai da ta boye takardan tun ba wahayi daga Allah ba zai san inda aka yi takardan to da masu yan sako ne suna da amana babu ko ɗaya daga cikin sai ce mu dan bude mu gani a ciki ko tana ba su ya annabi bai ce su mata komai ba kawai su karbi takarda suka karfa ba zagi ba duka ba hantara suka juyo suka dawo. suna zuwa suka mika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna mika mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira sallah sabai suka ji kiran sallah ba lokacin sallah sun san akwai wani abu muhimmi aka taru a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude takarda ya karanta min hafiz bin abi balta'a ila zu'ama ya quraish yace daga hafiz dan abu balta'a zuwa ga shugabannin quraishawa sai annabi ya karanta abin da ke ciki yanzu abin da hafi bin abi balka hayayi ai a dokan musulunci abin nan kaman cin amana ne ko ko ba ka bari kuma cin amanan haɗa kai da musulmi ya haɗa kai da kafirai akan a cutar da wa musulmai hukuncin shi kafirci ne kuma hukuncin shi kisa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hafu me yasa kai haka yake ce wasu na rantsi da Allah ba mu na nawa kawai gani dai har yanzu akwai iyalai na da na a garin mu shi ne ke kokarin yadda za a yi in ma za a kai hari quraisha har yanzu ka taba iyalai na da na da su kawai dalili sai na umar ya ce rasulullahi gari yake ko gaba da umarni a gama shi sallallahu alaihi wasallam yana son Allah yana son mutum yanzu kaga ya aikin ya aikata aikin kafirci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta shi to da ai manufar da ta sa dai ba manufar shi dan taimakon Manufar shi dan me an fahimta ku to waɗannan suna cikin argument da ahlus sunna suke kafa hujja da shi cewa amma wanda zai shiga harkar shugabanci ko hukunci wanda ya sa ma hukuncin Allah kuma yana jin cewa hukuncin nan ita ce daidai ko kuma yake jin cewa hukuncin nan ta ma fi na Allah wannan kafa kafiri wannan kafirci babu musu a kan wannan ji cewa hukuncin daidai take da hukuncin Allah ko ma ji cewa hukuncin ta fi hukuncin Allah wannan kafirci ne babu ne musu a kan wannan wannan ita ce abin na ahlus sunnah wal jamaa shine malai yake banan to waɗannan da suka zo daga baya waɗanda suka bi hanyar khawari da mu'tazila sai kuma suka bi irin hanyar su sai suna kafirta da musulmi waɗanda ake shugabanta da su jagorori an fahimta ku wannan shi kai boko haram abin da ya kai suna ganin kowa zama kafiri fita kowa ya daidai zaɓe kowa ya daidai kaza kowa ya daidai to dole mutum ya iya kana musulmi ka iya bambanta tsakanin tsakanin abubuwa sai malin cewa ijtama'at bi zawahir minhum min suriya wa makka wa ghayriha ke su sun hadu da wasu kungiyoyi ko suna kasar Siriya ko suna garin Makka da sauransu yake walahum shubuhatun ka shubuhatil khawarij kuma suna da shubuhi irin shubuhin da khawarijawa suke kafa hujja da shi مثل النصوص التي فيها من kaza كذا فقد كفر suna amfani da nassoshi na shari'a wanda ga suna cewa wanda ya aikata kaza ya kafirta wanda ya aikata kaza ya kafirta yace wa qanisa wa qanisa ash-sharih rahimahullahu ta'ala fa'ibatu minha huna yace imam ibn abul hayy iz al-hanafi ya kawo wasu maganganu da suke da alaka da irin wannan a cikin sharhin da ya malita Yake wa laqala an ahli sunnati al-qa'ilina bi anna al-iman qawlun wa 'amalun yazid wa yanqus kuma ya nakalto daga maganganun ahli sunna wanda suke ta cewa imani magana ne da aiki imani yana karuwa kuma yana raguwa anna zamba ayi zambin kana huwa kufrun amali la i'tiqadi cewa duk wani zunubi da mutum zai yi to ana kategorar da shi a matsayin kafirci na aiki kafirci na butulce ma ni'iman Allah amma ba kafirci na zuciya cewa mutum ya bar musulunci wa annal kufra indahum ala maratib a wajen ahlu sunna kafirci mataki mataki ne akwai kufrun duna kufur akwai kafirci duna kufur haka sai kai kafirci na cewa ne mutum ya butulce ma ni'iman Allah sai a ce mishi kufrun duna kufur kafirci wanda bai kai wancan kafirci jazakumullahu khairan ce kal imani hu haka ma imani wajen ahlus suna imani mataki mataki ne Ya ce sun thumma ba ala zalika ya ce yace nan Ibn abil hisan hanafi ya buga misali mai girma akan haka ce kwaliman ghafalat an fahmihi nabita al-mishar ilaiha yace misalan da waɗannan kungiyoyi da suka zo daga baya waɗanda suka bi irin hanyar khawari sun gafala daga irin waɗannan misalan yace fa qala rahimahullahu ta'ala ta ibn abul iz al-hanafi ya fara yake cewa wa huna amrun yajibu an yatafaffana lahu yace nan wani al'amari ne da ya zama wajibi mutum ya yi amfani da hankalin da ban shi wajen ya fahimce wa huwa anna أن الحكم بغير ما أنزل الله فقد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية mutum ya fahimci cewa yin hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar yana da matsataki kala biyu yana iya zama kafurci da mutum zai bar musulunci kuma na iya zama kafurci, amma kafircin na sabon Allah ba na fita a musulunci shine kafurci na mutunci da muka yi bayani yake kabiratan aw saghiratan zai iya zama babban laifi zai iya zama kamar ilmi kaga asali asali abinda Allah ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun ayan farko wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun aya ta biyu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun a jere kuma Allah ya kawo su duk wanda ya hukunci da wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba ayan ta farko yake ya zama fasiki aya ta biyu ce ya zama azzalim aya ta uku ya zama mai kafu to in duka hukuncin su ɗaya ne bai yasa Allah ya kira da suna daban-daban yana muka cewa mataki mataki ne ya danganta da waye ya hukunci menene kuma ya kudurta a ransa lokacin da zai hukunci an fahimta ku to shine malam albani yake mana ishara an yo mutum yayi hukunci da sabanin abin da Allah ya saukar zai iya zama kafirci wanda ya zama mutum a musulunci zai zama kafirci na kutulci zai zama babban laifi zai zama karamin laifi yace wa yakunu kufran imma majaziyan wa imma kufran asghar zai iya zama kafirci kafirci majazi mana an kira shi kafirci so da yayi kama da kafirci shine majaz an gane ko ko kuma kafirci amma kafirci karami wanda ba ya fitar da mutum daga musulunci yake alal qawlayn al-mazkurayn akan maganganun guda biyu da malamai suka yi sai malik ce wa zalika bi hasbi halil hakimi yake kuma hukuncin yana faruwa ne gwargwadon yanayin shi wanda ya yi hukunci da sabanin hukuncin Allah yake misali fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzala Allah ghayru wajib yanzu inda mutum misali zai kudurta a ransa cewa hukunci da abin da Allah ya saukar ba wajibi ba an gane ku ya kudita a ransa haka Ya ce, wa annahu mukhayyarun fihi aw istahana bihi ma'a tayakkunihi annahu hukmullah ko kuma ya yi tunanin cewa yana da shi yana da zaɓi ne in ya ga dama ne ya amfani da hukuncin Allah ko ya ga dama ya amfani da hukuncin da ba na Allah kaga ya daidaita su kenan ko kuma ya kaurta cewa ba wajibi ba ko kuma ya ma wulakanta hukuncin Allah ya ga cewa hukuncin da yake kai wanda ba na Allah ba ya fi na Allah in haka ne ya kudurta a ransa ce fa hadha kufrun akbar to wannan kafirci ne babba wanda ya fitar da mutum a musulunci yace wani wa in i'taqada wujub al-hukm bima anzala Allah amma in ya yadda a zuciyarsa cewa hukunci da abin da Allah ya saukar shine wajibi wa alimahu fi hadhihi al-waqi'a kuma ya san a wannan abin da zai hukunci hukunci da abin da Allah ya sauka shine abin da ya zama shi wajibi wa adala anhu amma sai ya karkace yakin hukunci da shi din ma'a bi annahu mustahiqqul lil duk a zuciyarsa ya yarda cewa barin yin hukunci da hukuncin Allah da ya kuma hukunci da ba na Allah ba zai iya saboto mace hukuma a wajen Allah gobe alkiyama haka ya kuda ta a ransa bala ce fa hadha to wannan sunan shi mai laifi ba kafiri ba yace aikin da yi za ce kafiran kufran majaziyan za ce kafuri ne kafurci majazi mana ya yi aikin da asali hukuncin shi kafurci amma shi kafurci bai ba bai tabbata ba a kai saboda abin da ya kurta a shi an fahimta ku Ya ce au kufuran asghar ko kuma kafurci ne karama mun yi mataki na biyu mataki na uku Ya ce wa in jahila hukm Allah fiha ma'a bazli juhudihi wa istifradi wasqihi fi ma'rifatil hukm wa akhta to na uku shine ya jahilci bai ma san me hukuncin Allah akan wannan abun bane kwata kwata kuma yana kokarin neman ilimin sanin hukuncin Allah amma a wannan matsalar da ta faru bai san me hukuncin Allah kai ba sai ya hukunci da sabanin hukuncin Allah sai kuma ya kuskure sai ba ta dace da hukuncin Allah ba to a wannan halin a musulunci lahu ajrun ala ijtihadihi wa qadahu maghfur Abinda yayi hukuncin nan da yayi ma za a bashi lada na kokarin da yayi so da aibe ma sani bane kuma kuskuren da yayi kuma an yafe masa an fahimci wannan matakan bari mu sake bitan su mu gane muka ce na farko wanda ya yadda ya sani wanda ya sani cewa akwai hukuncin Allah amma yana jin cewa ba wajibi bane ya aiki da hukuncin Allah dake ko kuma ya daidaita hukuncin Allah da hukuncin wani wanda ba na Allah ko kuma ya kaskantar da hukuncin Allah yana gan hukuncin da ba na Allah ba shine mafi girma shine category na farko mallai ce wannan kafirci ne kafirci bai fita a musulunci kwata kwata an fahimta sai na biyu wanda ya san akwai hukuncin Allah kuma ya da hukuncin Allah nan shine wajibi ya sani amma sai yake am aiki da hukuncin Allah ya aiki da hukunci sabanin na Allah kuma yana ji a ransa cewa bai kyauta ba har a zuciyarsa ya dace cewa bai kyauta ba to wannan sunan shi bai sabo ba kafiri ba na uku wanda shi bai ma san hukuncin Allah ba akan matsalan kuma ya iya bakin kokarin shi ne wajen to wani hukunci ne zai yi so da yanzu yana yana kan wani matakin da dole a yanke hukunci da ya hukunci sai ya bayyana masa cewa hukuncin da ya za a ma hukuncin Allah to shi ba ma mai laifi ba ne, za a ma bashi lada ne kuskuren da ya kuma an yafi an fahimci maganar yanzu yanzu duk wanda yadda shi musulmi ne sai dauki wannan ka'idan da malamai magabar kaga wannan malamin da ya rubuta littafin da muke karanta mutuwan shi shekara dubu ɗaya da wani abu to kaga musulman farko kenan to wanda ya zai addini a bisa wannan tsarin irin tsarin musulmin farko ba zai boko haram ko mu gane yanzu misali in ka tara alkalai a Najeriya ko sanatoci ba su ne masu yin doka ba sai ka tara musulmai guda ɗari tsakanin da Allah za a samu mutum hudu wanda za su ce maka hukuncin da suke nan ya fi na Allah in dai musulmai ne a zuciyarsu ai sun yadda cewa hukuncin Allah shine ya fi amma kuma suna yin suna ganin hanyar cin tuwo ne kuma haka musu za su ce ka mu addu'a muna kokarin mu yara ko ba haka bane ba su ce musu kafare sai dai su masu laifi ne masu zunubi an fahimta so sun yadda cewa abin da suke ba shine abin da Allah yake so ko sun yadda na Allah shi yafi yasa in matsalan aure zo ba za su je gurin ba so sun yadda akwai hukuncin Allah sama so da aure ba amma matsalan da za su samu abinci shi za su je so da su je su samu me amma sai da cewa shi hukuncin Allah yana sama da shi yasa ma kafin su yi hukuncin sai sun rantsa da hukuncin Allah sai sun rataye Qur'ani sai sun rantsa cewa za su ne za su da akwai hukuncin da ya yi wannan shi yasa da shi duka za a kama su da shi misali amma duk cikin su wanda yake ganin cewa a ah, wannan hukuncin da yake yi yana daidai da na Allah ko na Allah ma yana kasa da wannan wannan kafirci an fahimta ku amma kamar yadda muka yi ishara a baya musulunci bai bani dama ni da kai mu kalli mutum cewa na ka zama kafiri za ka faɗi hukunci saboda Allah ya faɗi hukunci dole ka faɗa amma takfirul mu'ayyan wannan kuma yana hannun jagororin mu an fahimta ku to me yasa ahlus sunna suka yi wannan matsayin cewa mai aikata zunubi ba za a kafarta shi ba saboda yayi saboda aikata wannan zunubi suka ce suna da dalilai da yawa a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don faɗi kaɗan daga cikin dalilan. Allah madaukakin sarki cikin suratu suratul bakara tun daga aya ta takwas Allah yana magana akan abin da ya shafi kisan kai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-sifasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal 'abdu bil 'abd wal untha bil faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf Allah ce Allah ya kora da suka yi imani Allah ya wace ta muku yin kisasi akan duk waɗanda suka kashe mu wanda ya kashe a kashe shi ko duk wanda ya kashe aibi a kashe shi sai Allah madaukakin sarki ce to wanda ya yi kisa sai ɗan uwan shi sai ya tebe shi kisan da yi. yanzu misali kin ka kashe mun ɗan uwa wanda ni ne yake da hakkin sai an ce sai an kashe ina da zaɓi ai zan iya ce na yafe kana kashe ka biya ni diyya a diyyan ma sai ce to na yafe a bani rabin diyya to yafiyan da zan maka sai Allah ya kira ka kai dan uwana ne a matsayina na ni musulmi wannan me yake nunawa kai da ka kashe mun dan uwa sai Allah ya ce ni tun da ni musulmi ne to kai dan uwana ne in na yafe maka wani abu babu laifi Allah ya yi da kuma sai Allah ya kira ka dan uwana ne me yake nunawa yana wato shi ma menene shi ce kisan da ya bai sa ya zama ba musulmi ba kisan Allah ya kira shi dan uwana to da musulmi bai da dan uwa sai musulmi dan uwan shi kisa ko ko babanka ne in ba musulmi bane ka mutu ba zai gaje ka to da ba dan ka bane an an fahimta ko sai Allah ya ce to kai da ka mun kisa ka kashe mun dan uwa sai Allah ya ce ni na yafe ma dan uwa na wani abu sai Allah ya kira kai da kai kisan cewa kai dan uwa ne yana cewa kai menene musulmi an gane ku dalili na farko ne da suna suke kafa hujja dalili na biyu cikin suratu al-hujurat suratu al-hujurat aya Allah ce wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu ruwan da Allah ya kira fa aslihu bainahuma fa in bagat indahuma al-ukhra fa qatil allati tabghi ila wa aqsitu inna yuhibbu Allah ce in bangarori biyu na masu imani suna yaƙi da juna yaƙi suke da juna amma sai Allah ce su bangarori biyu na masu me ashe wannan kashe juna da suke bai sa sun bar me musulunci sai Allah ce musu bangarori biyu na masu imani kisa a gaba sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akwai duk da sun yaƙi ruwa sun kashe juna sai Allah ya ce ku ba mu ne ƴan uwan juna ne ashe wannan kisan da suka yi bai sa sun zama ba mai ba ba musulmi an gane ku haka akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda man kana indahu li akhihi al-yawma mazlamatun min 'ardin min 'irdin aw shay'in falyatahallaluhu minhu al-yawm yace duk wanda akwai wani abu na ɗan uwan shi da ya karba a gurin shi bisa shi. to ya tabbata sun warware tun a nan gidan duniya yake qabla Allah ya kuna dirham wala dinaru in kana lahu amalun salihun ukhidha min bi qadri mazlamati yace kai kokari ku warware a nan duniya tun kafin a wayi gari a ranan da baka da naira baka da pound baka da dollar. Daidai da a karfa daga ayyukanka na alkhairi a lahira a biya shi gwargwadon abin da ka zalunce shi zalunci menene haramun sabon Allah ne amma kuma wanda ya zalunce ka manzo Allah yake dan uwanka har yace a lahira za a iba daga ayyukan shi na kirki a baka ko mun san cewa kafiri bai da ba mizanin bai da ma da ake rubuta ayyukan shi na me na kirki da shi cewa zalincin da mutum bai ya zama ba mai ba ba musulmi an fahimta ko sai manzo Allah sallallahu alaihi kira shi dan uwanka kuma yake a lahira har za ɗiba daga ayyukan shi na alkhairi a biya ka abin da ya zalunce ka wannan ne hadisi na farko ke hadisi na biyu ma ta bada cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake tambaye sahabbai bal muflis ma ta'duna al muflis yake a gurin koyi wane ne wanda bai da rufan asiri sabu suka ce wanda bai da rufan asiri a tunaninmu shi wanda bai da koti bai da abin da zai ci bai da abin da zai sa bai da komai komai sai ya roƙa mazalla ce ba shi bane mara rufan asiri mara rufan asiri shine wanda zai zo filin alkiyama Ya yi sallah cikakkiyar sallah an karba an bashi lada Ya yi azumi cikakkiya an karba an bashi lada ya yi aikin haji cikakkiya ya karfa an ba shi lada duk wani aikin alkhari ya yi an ba shi lada amma da ya zo filin alkiyama ashe ya zalunci wani ya ci dukiyan wani ya ma wani kazafi ya zubar da jinin wani ya ma wani kaza sai a rinka ibawa daga ladan shi nan ana biyan waɗanda ya zalunta din har akai lokacin da ladan shi su kare wanda ya zalunta ba su kare ba sai a koma ɗibawa daga zunubansu kuma ana ƙara shi mazalla ta ce to wannan shine mai tonan dan asiri to muhallu shahid shine a cikin abu laifuffukan da yayi a duniya annabi ya kira zubar da jini a shari'a ka ce zubar da jini shine kisa ko ya kira kazafi kazafi kabira ne babban laifi ne tun daga duniya ma ake menene hukuncin kazafi ko lala tamanin tun daga duniya sannan aka ce daga ranar ba za a ƙara ƙarfin shaidanka ba wala taqbalu lahum shahadatan abadan tun daga ranar ba za a ƙara ƙarfin shaidanka ba amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyama za a tashi a layin musulmai har ma yana da aiki kirki da za a biya wani zalunta a shi wannan laifin da duk da kabira sai bai tsaya zama ba mai ba ba musulmi kisa alu sunnat wal jamaa ba za su taba ce kai kafiri ne dan kai wani aikin zunubi sai da wannan ƙa'idar muka faɗa a farko malam yastahillahu matakar kai baka halatta abin da Allah ya haramta ba kuma malam albani ke halattawa na zuci ba halattawa na aiki wannan ke sa'an nan duk wani mumuni duk tunda yanzu ya bayyana cewa mai laifi musulmi ne to kuma ya Allah maɗaukakin sarki duk wani mai laifin da Allah maɗaukakin sarki bai sa laifin a layin laifuka waɗanda suke sa mutum ya zama arme ba wai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fil a cewa wa firu ma duna zalika zai iya shiga ƙarƙashin mashiyan Allah Allah ya gani wani ba akwai hadisi da ya nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana sulhu tsakanin mutane Allah yana sulhu a filin alkiyama ka yi zalunci iya zalunci sai Allah ya maka gamdakatar ya taimake ka sai ka tuba kafin ka mutu amma waɗanda kai zaluntar nan baka san da za ka gansu ka nemi ya biyo su wasu ma kila sun mutu amma tsakani da Allah kai ka tuba hmm? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a filin alkiyama Allah zai maka sulhu tsakanin kaga kai zalunci amma kuma Allah zai muku me sulhu ashe zalunci bai sa ka zama ba musulmi so dole mutum ya rinka bibiyan mecece aqidar musulunci akai irin wannan matsaloli don wuce ya saki baki kawai dan ya samu sabani da wani ko kaza ko ce wani ai arne ne wani ai kafiri ne to akwai jan kunni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce hadisi a cikin sahih bukhari da muslim to duk wanda ya jefi dan uwan shi da kalman kafirci to kallan wannan kalman ba ta faduwa a kasa ba ta faduwa banza za ta tafi wajen wanda aka jefe shi da shi din in ya cancanta ta sauka a kan shi in ba ta cancanta ba ta dawo kan wanda ya fara za ta tafi ta duba in ya cancanta sai ta sauka in bai cancanta ba za ta dawo kan wanda wanda ya fara yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu da labarin wani daga cikin banu Isra'il hadisin cikin sunan na Imam Abu Dawud shi mutumin kirki ne yana da yawan ibada amma yana da wani dan uwa shi kuma dan uwan shi sabon Allah kawai shine shan giya shine zina shine kaza ayyukan alfasha kata kata amma ko baya shirka baya shirka bai da tsaji ba bai da boka ba bai da tsubu bai da komai komai shi da da Allah ba shirka duk al'amuran shi wannan dan uwan kullun zai yana mishi wa'azi ko wata rana da ya mishi wa'azi yake kai da kyale ne ko kai Allah ya turo ka duniya kai gadi na ne mai zulubin ya faɗa mishi wannan daga buɗan bakin mutumin kirkin sai ce ina tabbatar maka Allah ba zai taɓa yafe maka ba wai sa shi shi ne Allah ko fiye ne na Allah kawai ya yanke wai Allah ba zai taɓa yafe mu wancan mai zulubi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce da suka mutu Allah madaukakin sarki ya tada su yace kai mai da kau fara rayuwarka kana zulubi kai kuma ka ƙara rayuwarka kana ibada amma sai dai kashi ka tsallake gonan ka shiga gona ta ka faɗa ma wani cewa ba zan yafe mishi bayan mun aike ka saka shi na yafe mishi kai kuma tsallake gona ta da kai zan maka azaba gwargwadon tsallake gona ta da kai yasa a hirdinka yasa za mu zo mu karanta a gaba ahlus sunnati wal jama'a mutum bai mutuwa yana musulmi cewa na dan wuta ne ko mutum bai mutuwa yana musulmi cewa na dan aljanna ne ba sa yi za mu zo mu karanta ga wanganin malamai da kuma dalilai da suka hujja kaga wannan ita ce aqidan ahli sunnati wal jamaa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahil Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi